ta bakwai a zanne abubuwan da kuka tattauna akwai wani abu da za ka yi a kai? eh to zan so zan so shi lai muhammad ne magana da ku yana cikin abin da muka yi sai da muka tsaya muka yi minti daya muka ce allah ya gafarta mu. janar buhari a babban taron majalisar zattarwar apc da ya nanata allah wadai da yadda tsarin daukar aikin jami'an shige da fice ya yi sanadiyar mutuwar wasu da ke neman aikin aminu bello masari shine mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa abin da ke da matashin hankali an ce duka aikin nan dubu hudu da ɗari biyar ne a cikin dubu hudu da ɗari biyar ɗin ma an gaya mana cewa ɗari biyu da arba'in ne kawai za a ba mutum dubu ɗari bakwai da sittin da wajen biyar da suka sayi fom a kan naira dubu dubu a halin da ake ciki talaka ya ɗauki naira dubu ka sa shi sai abin da babu to muna san 'yan najeriya su tabbatar da cewa gwamnatin pdp babu alheri cikinta kuma ba ta tanajin alheri ga mutanen najeriya kuma wannan ya gwada cewa babban masifar da take ta sama kasan nan shine rashin aikin yi musamman ga matasa wannan wani abu ne wanda kuma ita apc akwai abubuwa da yawa wanda ta za ta yi kan maganin rashin aikin yi ga matasa da sauran mutanen najeriya gwamnan jihar imo roches okorocha ma ya nuna damuwa ba mu ji daɗi ba yaran da suka rasu akan neman aiki na immigration ba mu ji dajin wannan ba kuma mun ce bai kamata tun da pdp sun san cewar abin da zai su doka a cikin yaran nan dubu hudu da wani abu amma suka kasance aka samu dubu dari bakwai da wani abu su je su nema aikin nan ina kanta wannan ai ka kamata ba wannan na zuwa ne a lokacin da pdp mai mulki ta fidda sanarwar zargin 'yan adawa da cewa su ke ɗaukar nauyin ta'addanci a najeriya don hana shugaba janatan Sakat a mulkin da yake yi saboda a ra'ayin PDP don ya fito ne da karamar kabila. APC dai za ta yi babban taron zaben shugabannin dindindin a ranar 24 ga watan Mayu. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.